This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniya take ciki a labaran duniya. To tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karantu. A yau Lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki ta kwana hudu zuwa birnin Washington a nan Amurka inda zai gana da shugaban kasar Amurka Barack Obama. Ana kyauta zaton maganar magance matsalar Boko Haram ce babbar hancin tufkar da ake son kamawa a ziyarar tasa. Sannan Obama zai tare shi a fadar White House da ke nan Washington. amurka na buƙatar taimakawa najeriya ƙoƙarin yaƙar boko haram da suka addabi jama'ar ƙasar da zafafan hare-hare wanda suka matsa a 'yan kwanakin nan tun bayan kafuwar gwamnatin muhammadu buhari a watan mayu da ya wuce za su tattauna lamura da dama a wannan ziyara ta farko bayan lashe zaben buhari a watan maris da ya shuɗe akwai yiwuwar tattaunawa game da garan bawul ɗin siyasa da tattalin arzikin najeriya don kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa Faɗa ya barke a wajen zanga-zangar jihar Kudancin Carolina wanda ‘yan tawagar Ku Klux Klan suka shirya suka kuma tare ‘yan wanda suke zanga-zanga wasu baƙaƙen fata masu fafutuka a kan maganar ‘yanci da kuma maganar nuna wariyar launin fata a jihar. hukumomi sun ce 'yan fafutukar sun taru ne don bayyana matsalar kabilanci da ake fama da shi james evans muhammad shine ya jagoranci zanga-zangar 'yan sanda sun tarwatsa jama'a ganin cewa abin ya yi tsamari shugaban amurka dai barack obama tuni ya ce wannan mataki na cire tuta ya biyo bayan tawagar da suka sa hannu ne wato 'yan majalisar jihar inda yake ganin cewa sun yi abin da ya dace ne domin rage wariyar ta launin fata Haka kuma an sake buɗe rukunin shagunan nan na Westgate da ke birnin Nairobi a ƙasar Kenya bayan kusan shekaru biyu da kai harin 'yan ƙungiyar Al-Shabab hari mafi muni a ƙasar. Buɗewar ta biyo bayan kwanaki kaɗan gabanin ziyarar da Shugaba Obama zai kai ƙasar, an buɗe ne a jiya Asabar da manyan matakan tsaro. kaɗan ne daga tsofaffin ma'aikatan wajen suka sami komawa bakin aiki a yayin da masu shaguna a wajen suke ganin cewa wurin zai sake farfadowa kamar yadda aka saba na hada-hadar kasuwanci makwabtan shagunan dai suna kokwanton ko za a sami ɗorewar tsaro a wurin ko kuma a'a A ranar 12 ga watan Satumbar 2013 ne maharan Al-Shabab suka kai farmaki a rukunin shagunan, suka kuma da nakiya tare da buɗe wuta na kan mai uwa da wabi ga masu sayayya da kuma ma'aikatan wajen. Harin da ya kwashe kwanaki uku ana fafatawa ya kuma hallaka akalla mutane 67. Al-Shabab ɗin dai sun bayyana harin a matsayin ramuwar gayya. game da yadda sojojin kasar kenya ke taya 'yan kasar somaliya yaƙi da ta'addanci in ba a manta ba a watan afrilun da ya gabata ma 'yan kungiyar ta alshabab sun kai farmaki a jami'ar garissa da ke gabashin kenya suka kuma hallaka akalla mutane guda 148 labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc A jiya Asabar kasar Saudi Arabia ta cafke mutane sama da guda 400 bisa zargin alaka da kungiyar ta'addancin ISIS ma'aikatar cikin gidan kasar sun bayyana haka ne ta takardar da suka bayar na sanarwa a kamfanin dillancin labaran saudi saudin ta ce kamen yana daga cikin matakan kare kasar daga kai hare-hare a masallatai ofishin jakadanci jami'an tsaro da kuma ofishin gwamnati da suke sharura haka kuma sanarwar ta fito ne kwana ɗaya da harin 'yan isis da suka kai a diyala inda suka kashe mutane akalla 115 Ma'aikatar Harkokin Cikin Gida ta Saudi Arabia din ta ce ana zargin mutanen da aka kama din ne da hannu a kai hare-hare a wani masallaci na 'yan Shi'a da aka kashe mutane 25 a gabashin yankin mai arzikin man fetur. Wani dan Saudiya ma tare da taimakon wasu mutane da ya tada kansa a watan Yuni ya kuma kashe mutane 27 suna ibada a masallaci na 'yan Shi'ar yana cikin maganar da ya sa aka yi kaman. gwamnati na zargin kamammun da hannu kuma a buɗe wuta da aka yi a wani ƙauye al'ahasa a gabashin saudiya tare da kashe masallata guda takwas a watan na nuwambar bara duk hare-haren nan 'yan isis sun ce su ne suke ɗauki nauyinsa kuma sun yi shi ne domin yin fako ga su 'yan shi'ar ana zaton hare-haren ramuwar gayya ce ga saudi arabia musamman ma kasancewar saudin tana cikin sojojin da amurka ke jagoranta na yaƙi na neman murƙushe mayakan na isis Aƙalla gwamnonin jihohin Amurka guda shida ne suka amince da dankawa fararen hula masu aiki a Ma'aikatar Tsaron Ƙasa ta National Guard makami. Amincewar ta biyo bayan harin buɗe wutar da aka yi wa wasu sojojin ƙasar har lahira a Chattanooga da ke Tennessee a Amurka. Tuni gwamnan jihar Florida Rick Scott ya canza wa masu horar da sojojin da suke a jihar ta Florida matsuguni zuwa gaban ma'aikatar ta tsaro. A ranar Juma'a dama hafsan sojojin kasar re ya ce suna duban yanayin yadda za su ga ko cibiyar tsaron tana bukatar ƙarin tsaro ko a'a. wani Muhammad Yusuf Abdulaziz ɗan shekaru 24 ne ya buɗe wutar ya hallaka kuma jaruman sojojin da suka sami lambar yabo a baya a game da yakin Iraq da Afghanistan da suka halarta. musulmin chattanooga sun ce ba su daɗin al'amarin ba da kuma irin wannan mataki da shi muhammad yusuf ɗin ya yanke wanda ya hallaka mutanen kamar yadda wani dr muhsin masanin halayyar ko kuma masanin matsalar hauka ya bayyana ya ce gaba ɗaya masallacin da yusuf ɗin ke zuwa don yin sallah ba su ji daɗin lamarin ba Shugaban Amurka Barack Obama ya ce an yi matukar kokarta wajen cimma yarjejeniya da kasar Iran wadda aka samu a ɗan tsakanin nan wadda ba a samu irin ta ba a can baya game da maganar makamashin nukiliya kasar Iran da kuma kange ta daga mallakar makamin nukiliya. Ya faɗa haka ne a ranar Asabar a jawabinsa a kan lamarin. Shi ma shugaban kungiyar majalisar malamai mafi koli a kasar wato Ayatollah Khomeini ya bayyana cewa wannan haɗin kai da suka bayar ba yana nufin sun ba da kai ga Amurka bori ya hau bane da yake wa 'yan ƙasarsa jawabi na ƙarshen watan azumin Ramadana. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Cikin shirin za ku ji cewa. To alhamdulahi ni na yi makaranta na na boko iyaka na secondary school kafin ya aure. Kuma a ɓangaren islamiyya ma ta ɓangaren karatun addini. Har ne karatu din har na kai ga na yi digiri, har na kai ga ina masters a yanzu haka. To kin ga aure baya hana karatu. Hajiya Arabiya Sufiyan Ahmed shugabar ƙungiyar tallafawa musulmi mata kenan. Za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan. Gwamnatin jihar Kaduna da jami'ar tafi da gidanka ko National Open University za su kulle yarjejeniyar aiki domin horas da ma'aikatan jihar ta Kaduna. Shin ina kwana ne kan koyar da sana'o'in hannu a makarantu? Muna da rahoto daga jihar Taraba. An yi kira gwamnatoci su zauna da ƙwararru domin tsara bukatun ilimi. Masu aro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Jami'ar tafi da gidanka ta Najeriya da ake kira National Open University da Turanci za ta ƙulla yarjejeniyar aiki da gwamnatin jihar Kaduna domin horar da ma'aikatan jihar. Shugaban jami'ar Farfesa Vincent Ado Tenebe ne ya bayyana haka bayan ya gana da gwamnan jihar Malam Nasiru Elufa'i. Ya ce akwai buƙatar 'yan Najeriya baki ɗaya su fahimci cewar jami'ar ce kaɗai za ta kawo maka ilimi har ƙofar ɗaki. saboda haka su yi amfani da wannan dama domin samun ilimi. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure yana cikin wakilan da suka raci gangamin da Farfesa Tanebe da manema labarai. Mu zo mu zo mu sanar masa cewa da duk mutane na Kaduna State da Nigeria gaba daya cewa e, jami'ar mu wato National Open University of Nigeria ita ce jami'ar ta kowa. Ita ce jami'ar wanda za ta kai ilimi har kofar aiki ka ita ce jami'ar wanda za ta yarda ka ci gaba da aiki kuma kana karatu kuma yadda muke koyar da dalibai mu ba wai muna yi shi wanda ake cewa a turance part-time ba ne wato duk wanda ya shiga jami'ar mu yana na daidai da kowaye da ya shiga kowace jami'ar ba nigeria kawai ba a duka duniya kuma ban da haka mu zo mu sanar ma mutane kaduna cewa wannan jami'ar ta open university za ta yi a koya ma matasanmu wanda ba su da aiki za mu ya koya musu sanayoyi wanda za su yayi kuma za mu ya hada su mu koya musu yadda za su eh, su yi rubuce-rubuce wanda zai sa su samu rance daga duka bankuna nigeria wanda kuma za su iya zama suna, ba wai za su suna yawo a kai hanya suna neman aiki ba za su zama na cewa suna ayyukansu har kuma za su ɗauki mutane aiki a haka zai zama na cewa wannan jami'ar ita ce jami'ar wanda za ta ya koya ma mutane yadda za su zona da kansu su zona cikin lafiya da ciki salama mu samu ci gaba kasan nan gaba daya shin akwai wata yarjejeniya ne da kuke neman ku shiga da gwamnatin jihar kaduna musamman wajen horar da ma'aikatan jihar kaduna haka kwarai da gaske abin da gwamna ya faɗa kenan cewa da wannan eh, eh, labari da muka kawo labari da kuma ya sa shi ya yi murna kwarai da gaske kuma ya ce shi ya zu ya alkawari cewa zai za mu shiga cikin wannan eh, yardajeniya aha wanda kuma zai sa mu zo mu sa hannu a takardu ci gaba da koya ma duk wanda suke neman ilimi Saboda magance matsalar yi ɗalibai da kowa yana son aikin ofis babu wadda ya kware ta fannin sana'o'in hannu hukumomi suka yi kwaskwarima ga manhajar ilmi hakan ya ƙunshi horaswa ta sana'o'in hannu. Wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona ya zanta da shugaban hukumar ilimin sakandare na jihar Taraba Alhaji Diyasu Kirim kan inda aka kwana game da koyar da sana'o'i a makarantu. Lallai ya fara aiki don a yanzu magana da nake gaya maka ko yau din nan ina ga kamar jarabawan da ake rubuta dukkan kasar nan najeriya ya shafi darasin abin nan ne eh, eh, eh, wannan abin nan kwamfuta kuma yana ɗaya daga cikin wannan sabon darasi da aka kawo kuma akwai ko irin sauran darussa don kasan akwai ayyukan hannu da suka kamar talatin da biyar wanda ake so kowane ɗalibi ya lakanci guda a cikinsu to kuma ina ga kamar shi ma wannan ɗin kusan dukkan makarantu in dai a wayan suri ba kana nan taraba ina tabbatar maka da cewa yanzu waye da ake rubuta jaraban abin na afirka ta yamma din nan kusan kowane ɗalibi dole sai ya yi guda ɗaya daga cikin wayannan biyar din lallai kuwa ya fara aiki sai dai ba za a ce no an same shi kamar yadda ya kamata ba ya danganci wuri zuwa wuri a wayansu wuraren ana yin shi da kyawu sosai da inganci sosai wayansu wuraren saboda matsaloli na yau da kullum a karantarwa din ba kamar yadda ya kamata ba. Na ɗan yi taku zuwa cikin tarihi inda na tambayi Alhaji Ilyasu Kirim kusan shekaru 20 da suka gabata akwai kayan koyar da sana'o'i da dama waɗanda dunkulallun ƙarafa ne da aka siyo daga ƙasar Hangari waɗanda ke iya aiki na aƙalla tsawon shekaru 30 fi in aka kula da su kan ko ina labaransu. To, ina ga wannan tambaya ne wanda yana da nauyi sosai saboda abinda ba misali abinda aka bani ni kai nan na amanansa kuma ake tambaya nan yi bayani a yanayin halin da yake ciki ba kaga yana da wahala ka yi magana a madadin mutane fiye da ɗari fiye da ɗari kaza a makarantu fiye da guda fiye da kaza amma ni dai abinda na kan so in ce shine yanayin ƙasan shine abin da ya faru da su yanayin ƙasan nan kuma shine na ɗaya ba mu da tattali kusan kayan gwamnati an ɗauka ne kaya ne na banza ba mai shi don haka kowa na iya amfani da shi ta kowane hanya wani lokacin ma akan iya mai da shi ya zamanto eh, na mutum maimakon na jama'a to na kamar wannan dai shine abin da ya faru da kayayyakin nan lalle kan a wayansu makarantun har yanzu akwai dan eh, wayansu abubuwa burbudin su da suka rage wayansu su kuma don rashin masana tafiyar da su an bar su sun lalace haka wayansu an bar su ruwa da kaya sun yi tsatsa Ah, wayan su kuma ba za ka magansu ba. Dr. Mike Dio na kwalejin Ilmin jihar Taraba da ke Zin, wadda makarantarsa ne ke da muhimmin haƙƙin koyar da irin waɗannan malamai, ya yi ƙarin bayani kan ina aka kwana da wannan sabon shiri. Yanzu yadda nake maka magana yanzu, mun samu approval telephone za mu turo mutane guda hudu zuwa UK za su yi training a entrepreneurship. So za su zo yanzu ba yi da you know, theory uh, education ne ake nema yanzu ba amma za su practically su yi party knowledge entrepreneurship din kamar da suna ta, uh, ta nuna idan sun je sun yaran sun yi graduating kowane course kana reading za koya maka entrepreneurship so that in kana fita za koya maka yadda za ka yi business na kanka yadda za ka yi generating uh, job na kanka kaga gwamnati mata huta aikinka da kake gwamnati za ta samu riba wuri domin za ka biya tax biyan haraji domin kana haraji za ka biya haraji gwamnati ma za ta amfana ta samu kudi kuma na yin wayansu ayyuka masana suna ganin a yadda martabar man fetur ke rugurgujewa a kasuwar duniya cikin wannan karni kamata ya yi tarayyar najeriya ta sauya kiblar tattalin arzikinta zuwa noma da sarrafa ababe kana shirya matasa yadda za su cimma amfana daga wannan sabon tsari ta wurin ba su ingantaccen ilmin takarda da ta aikin hannu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. An buƙaci gwamnatoci da su zauna da ƙwararru a kan harkokin ilimi domin a gano hanyoyin warware matsalar da ta ƙici ta cinyewa ta ƙarancin malamai. Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina Farfesa Mamman Abdu Wasagu shi ne ya bayyana wannan bukata a wata tattaunawa da yi da wakilin sashen hausa zaharaddin sani huntuwa abin da muke son mu yi da wannan gwamnati sabuwa da ta zo za mu so mu zauna da ita mu yi abin da muke ce ma need assessment wato bukatu menene bukatan gwamnati ta bangaren ilmantar da mata a misali shekarar gada za a shiga kamar ya'ya nawa mata suke son su gaji sun samu NC wanda za mu iya ba admission to mu kuma kaga sai mu zauna mu ga gurbi nawa za mu iya ba su mu malaman mu ga yawan malaman da muke da mu ga irin abin da za a yi kuma ga irin hall din da muke da wanda za mu iya daukar su to wannan shine ya kamata mu fara matakin farko domin wannan shine ya kashe a matsalar da muke da ta a ce maka yara sun ƙara karatu ba aiki domin babu needs assessment gwamnati da sauran al'umma ba a tsaya an ce menene bukatar mu ba eh, misali malamai nawa jihar katsina ke bukata a yanzu nan nawa ke kasa nawa ake bukata eh, to kwanaki kamar yadda na samu hira da wani jami'in gwamnatin katsina ya nuna mini a gaskiya da za a yi maganan gaskiya ne akalla yanzu gwamnatin katsina ta bukatar malamai dubu talatin bisa ga wa'anda ke ƙasa ƙwararrun malamai to idan aka yi magana ƙwararrun malamai a najeriya ana magana wa'anda ke da ƙarancin nce eh wanda yake mu aikinmu ne nan wannan kamar na ce wani ne muka yi hirar shi yake bani amma kamar na ce muna da bukatun mu zauna da ita gwamnati menene bukatun ku na malamai kasa wa'anda kuke bukata babu su sannan wa'anda ke nan kasa wa'anda ba su cancanci koya ba amma suna koyawa su kuma menene yawan su kaga idan aka samu wanga assessment ne aka san bukata to sai a yi planning to sai aka bar mu kara zube kowa na ta abin da ya Ya ce idan aka zo wannan tsari ya kamata a diba irin bukatu da kuma fannonin da ake bukata. Ni aka zo sai a diba a ga cewa a'a to jihar Katsina kuna bukatar malamai dubu talatin. To cikin dubu talatin ɗin ga nawa kuke bukata masu lissafi nawa kuke bukata masu turanci duk wannan ba a yin shi sai ga an ce ok yau Katsina ta samu malamai dubu guda ko an ce a ɗauki malamai dubu guda to cikin dubu guda kira sai ka isko ɗari biyar Islam suka karanta amma kila ɗari guda ɗaya ake so islam ba masu turanci sai a wayi gari ka makaranta a ce akwai karancin malaman turanci akwai karancin malaman lissafi saboda a tsaya an yi wannan eh ni a sai ba a diba bukatun gaba wannan bukata muke da a wani bangare bayan an samu jimilla total sai a diba kuma kowane fanni lissahi turanci islama hausa don kaka sha mamaki zaka isko hatta hausa da ake ganin kamar sauki babu sassun malamanta babu malaman sun yi karanci to wannan duk ya zo saboda rashin wannan tsarin na menene bukata eh menene kuma za a yi to kuma na ce mu a shirye muke mu zauna da jihar katsina da hatta gwamnatin tarayya inda ya shahe mu mu ga cewa menene bukatun jihohi. Na tambayi farfesa Mamman Wasago tunda waɗancan gwamnatoci sun gabata ko menene makomar ɗalibai da suke samun tallafi a shirin ilimin ɗaya mata a jihar. Tsari yana nan saboda ai dama wani tsarin yana tafiya ne tare da tallafin ƙungiyar da ake ma UNICEF. To ita UNICEF tana nan kuma ina kyautata zaton duk da dai ba mu ga blueprint na ita sabo gwamnati ba ba na tsammanin za ta kashe ko za ta dakatar da wannan program ɗin da ke dama kamar na ce ai rabi da rabi ake unicef ta da rabi su masu ba da rabi mu dai ba za mu tsaya ba kuma ina kyauta maka sauran kamar da ce akwai bukatun malaman ga musamman ya'ya mata domin amfanin ilmantar da ya'ya mata din shine akwai makarantu har yau waɗanda ke karkara waɗanda za su bi hankali zai kwanta in su ga ya mace na koyarwa bisa ga a kawo wani gayu a sha zanzaro yana koyar musu mm. wannan shine babban muhimmancin da yasa muke son mu ga cewa ɗaya mata su ci gaba da samun ilimi. Na tambayi farfesa akan buƙatar inganta takardar shaidar koyarwa ta NCE zuwa ta digiri ko akwai wani shiri da makarantar ke yi na ganin masu NCE sun samu takardar shaidar digiri. Muna gudanar da digiri amma ta haɗin gwiwa da Bayero University. Haka ma da na zo mun ƙara diba muka ga akwai wasu programs waɗanda yaro ba ta yi to su ma muka koma usman dan fulani shi muka ga su suna wa'annan kwasa-kwasan yanzu su ma mun samu haɗin gwiwa da su za mu eh, yi digiri a kawan nan kwasa-kwasa wanda bayero ba ta yi kusan goma sha hudu nan gaba kaɗan ina jin zuwa wanga admission da za a yi za mu ɗauki ɗalibai wanda za su yi digiri su ma ta haɗin gwiwa da jami'ar usman ɗanfode ne. zaradin Funtuwa sashen hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shugabar kungiyar tallafawa musulmi mata da ake kira Imwon Hajiya Rabi'a Sufiyan ta ce aure da shekaru ba sa hana neman ilimi. Hajiya Rabi'a ta ce kungiyar tana shiga lungu-lungu da saƙo-saƙo domin wayar da kan iyaye waɗanda suke karkara kan muhimmancin ilmi musamman ga ɗiya mace. To fatanmu shine da sa ran mu nan jihar Kebbi ma tunda yanzu kusan shekara guda kenan muna shiga kuma ana shiga ƙauyuka muna sa ran insha Allah nan ba da daɗewa ba wannan matsalolin za su ragu wata rana ma za mu iya cewa insha Allah babu su to wani irin bayani ke da yanzu dai ke makarantar boko ga kuma ke soke qur'ani kuma ga sani dai alkur'ani wani mm. irin kira zaki ma waɗannan uwayen da suke karkara da basu barin ɗiyansu mata su ta yi makarantar boko to alhamdulillah ni na yi makaranta na na boko iyaka na secondary school kafin in aure kuma a bangaren islamiyya ma zan ce miki iya ko primary school kawai na gama ta bangaren karatun addini amma alhamdulillah da aure na da komai har na karatu din har na kai ga na yi digiri har na kai ga ina masters a yanzu haka to kin ga aure baya hana karatu kuma sannan a shekaru ba sa hana mutum ya yi karatu inda ya sa kansa zai yi kiran da nake yi ga iyaye mata wayanda ke karkara ko kina ƙauye ko da an miki aure ne to muna roƙon iyayenmu maza su ba mu dama a kan cewa mu je mu yi karatun koda muna da aure domin aure ba zai hana ka kai karatu ba kuma wani lokaci muke ciki a yanzu in dai mutum yana so ya tallafa wa addinin nan to dole ne sai yana da waɗannan ilimomin guda biyu sai yana da ilimin addini sannan kuma yana da ilimi na boko ko kuma in ce ilimi na zamani ta haka ne zai shiga duk inda zai iya shiga kuma ta haka ne duk inda zai iya kare addinin nan sai kare wannan addini din To karatu yana da mahimmanci. Allah subhanahu wa ta'ala kansa a cikin alkur'ani cewa ya hali ya stawi lazina ya alamu na wallazina la ya alamu shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taɓa zama daidai ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ba a bauta mai da jahilci har rantsuwa ya yi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna to in dai kana so kana son ka shiga aljanna to wajibi ne ka je ka nemi ilimin nan don haka ilimi ba abu ne wanda yake mai wasa ba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi man yuridullahu bihi khairan ifaqqahu fid din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi wanda Allah yake nufin sa da ɗaukaka sa to sai ya fahimtar da shi addini ta ya mutum zai fahimci addini dole sai ka je makaranta sai ka zauna a gaban malamai malamai sun gaya maka wannan fari ne wannan baki ne malamai sun gaya maka da yadda ka inganta rayuwarka kai hatta cin abinci tafiya sa hoda ga mu mata har sa kwalli har tsefa kai ko menene akwai yadda shari'ar musulunci ta ce a yi to in ba ka yi karatu ba yaya za ka yi ka gano yadda shari'ar musulunci ta ce kai wannan kin ga kenan kana bauta wa Allah a cikin jahilci shi kuma Allah ya ce bai karbar ibadar jahili shi yasa masu iya magana suke cewa ka san Allah tun kafin ka bauta mushi don in baka san Allah ba ba za ka san yadda za ka yi ka bauta masa ba to kin ga kenan ashe ita bauta kuma dama Allah subhanahu wata'ala ya halitta dan adam don ita ne to in ku baka san yadda za ka yi ka bauta mishin ba to Allah subhanahu wata'ala sai ka bauta mishi a jahilci ko kuma ba yanda ya ce ba ko kuma ka kara ko kuma ka rage in ka ƙara kuma hadisi ingantacce ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa radd duk wanda ya kago wani abu da bai cikin addinin nan namu to ba za a karba masa ba in kuma ragewa ka to ba za ka rage da abin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi ba dole dai duk wata ta ibada da za ka yi sai ta haɗa sharuɗa guda uku ma'ana ka yi ta yadda allah subhanahu ta'ala ce ka yi ta ka yi ta kuma don shi allah ɗin ba don wani ɗan adam ba ko don wani ya gani ya faɗa kuma dole sai ya yi daidai da koyarwa na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan shi ake kira bauta kuma shi ake kira karɓaɓɓiyar bauta kuma dole ne sai ka nemi ilimin yadda za ka yi ta ke da kin kaɗan taɓo shi gefen yanzu hakina masters na harkar boko to wani kira za ki wa wa'annan mata da ba su son su rungumi bokun nan dai kamar yadda na ce a wannan rayuwa ɗin dole dole dole dole dole sai ka yi karatu kuma ina jin ko sai na ali ne yana cewa ilimi kala biyu ne na duniya da na lahira ilimin duniya shine na boko ɗin nan shine ka je kai karatun boko dan ka tallafa yanzu misali aikin likita ai da boko ake yin sa matan mu da ke zuwa su bude cikin su sai tsiraici a gaban wasu mata ko kuma in ce a gaban maza to kin ga inda a ce an samu mace musulma ta je ta yi karatun bokon ta san irin wa'annan misali ta zama ah, ma'aikaciyar asibiti ko dokta ce ita kin ga mai mace ta je ta bude jikinta gurin namiji ai kin ga wurin mace za ta je ta bude Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria Masu aro baki ɗaya kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a wannan mako sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba hero Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. a gaida sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai a yau lahadi ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya fara ziyarar aiki ta kwana hudu zuwa birnin washington a nan amurka inda zai gana da shugaban kasar amurka barack obama Ana kyauta zaton cewa maganar magance matsalar Boko Haram ce babbar hancin tufkar da ake son a kamo a wannan ziyara tasa, sannan kuma Obama shi zai tare shi a fadar White House da ke nan Amurka. amurka na bukatar taimakawa najeriya a maganar kokarin yakar 'yan boko haram da suka addabi kasar da zafafan hare-hare a 'yan tsakanin nan wanda kuma suka matsa tun bayan hawan gwamnatin muhammadu buhari a watan mayun da ya wuce za su tattauna ne game da lamura da dama sannan kuma buhari yana sa ran zai tattauna tare da shugaban ƙasar na amurka game da magana tattalin arzikin najeriya da kuma matsalar siyasa da cin hanci da rashawa Haka zalika a fada ya barke a wajen zanga-zangar jihar kudancin Carolina wanda tawagar Ku Klux Klan suka ritsa da su a cikin fito na fito da suka yi da bakake masu fafutukar cewa a daina ware launin fata a jihar. To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Cuba Hero Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni. da mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.